أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تلا ربا شابيو لتفسيري تقوى دواتر رمضان ألف da إلى أربعين دبقي وتسي دي دي wace sai daidai da ashirin da biyar ga watan Fabrairu shekara muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha takwas a cikin jerin tafsirin surorin alkur'ani mai girma wato sura turkiya sura kogon dutse wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jarrah babban masallaci na juma'a da ke kan titin bypass bi azikiwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun fara karatu akan isra ta hudu a cikin wannan sura mai albarka wato dama mun ce wannan sura ta kahf ta kunshi ƙistoshi guda hudu Ƙista ta farko ƙistan matasan nan wanda su ake jingina sunan sura zuwa gare su ashabul kya, wato mutanen kogon dutse Ƙista ta biyu wato ita ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari mutane guda biyu ɗaya musulmi ɗaya kafin. shi musulmin ba shi da wadata amma kafirin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wadata da arziki da yalwa sai yake ganin dabararsa da hikimarsa ita ce ta kai shi ga matsayin da ya tsinci kanta, sannan kissa ta uku ita ce kissan malam da ɗalibinsa alaihi masalatu wato annabin Allah Musa da kuma Khadir alaihi masalatu wanda muka karkare a jiya sannan sai muka fara kissan Zulqarnain wato ma'abucin ƙaho guda biyu alaihi salatu wassalam mun yi bayanin sabanin malamai shin annabi ne shi ko ba annabi bane zance mafi inganci shi ba annabi bane bawan Allah ne subhanahu wata'ala Allah ya huwace mashi ƙasa kuma yake tasrifi yake jujjuyawa a cikin ƙasa yadda ya ga dama sannan na ambato sabanin malamai a wani lokaci aka same su an ce ya zo ne bayan samudawa an ce tsakanin insa ne da zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce a'a tun lokacin tale-talen farko yana ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi no wato ainihin jikokin annabi no don annabi no yana da wani yaro ana kiran shi yafis aka ce yafis ɗin shine ya haife shi to duka waɗannan maganganu da yadda na faɗa babu wani nafsi sahihi wanda yake goyon bayan ɗaya daga cikin waɗannan maganganu amma abin da muka sani Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin sa mutum ne wanda yake ya faru kamar yadda ya ba mu labarin Uzair kamar yadda ya ba mu labarin wannan mutum kuma daga cikin suratul baqara أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه أرجوها قرشيه to dama alqur'ani yana ba mu labari cewa minhum man qasasna alai wa minhum man lam naqsu alai daga cikin annabawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko akwai waɗanda an bai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin su akwai kuma waɗanda ba a ba shi labarin su ba amma kai abin da ake bukata daga gare ka kai imani cewa waɗannan abubuwa sun faru Allah subhanahu ta'ala ya ba da labari ko ka san hikma ko baka san hikiman ba sai dai kai imani wannan abu ya faru to sai buga kwana akan aya ta 84 ko hmm. inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa yana daga cikin wato wani abin na wata hikima da aka samu wani mutum yana kankawo da cewa ai ne din nan ma kakansa ne don haka sai dai da wasu hamu yake cewa arikana zulqarnaini jaddi muslima yake zulqarnaini ya kasance kakana ne kuma ya kasance musulmi ne malikan shi sarki ne ba annabi ba tadinu lahul muluku wa tasjudu sarakuna sukan zo gaban su su faɗi sarakuna sukan zo gaban shi su yi sujada. ya ci gaba da cewa balagal mashariqa wal maghariba yabtaghi shi zulqarnai alaihi salatu ya kai mafaɗar rana yamma kenan ya sake dawowa mafitar rana gabas kenan yana neman asbaba amrin min hakimin murshidi yana neman hanyoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa mai hikma kuma mai shiryar da bayinsa a san da ya zo. Fara'a maghibar shamfi inda gurubiha, shi zo ne ɗin nan, wannan mai hikma yace sai ya ga rana a lokacin da take faɗi fi aini bi khulubin wa sa'tin harmadi tana faɗi a cikin wata bakar ƙasa a cikin yunkun turbaya zulkarnaini ya ga wannan kuma ya ga mutanen da rana take faɗi a kansu sai ya ci gaba da cewa min ba'dihi bilqisu kanat ammat yace ita kuma Bilkisu, wacce Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin ta a cikin suratul nam yace wa utiyat min kulli shay yace ita kuma ta kasance ‘yar uwa ce ga mahaifina, malakatun hatta ata hal hudu wato ta mallaki mutane har sai da wannan tsuntsu da ake ce da shi alhuda-huda, ya je ya samo labari, ya zo ya baiwa annabi Suleiman alaihi salatu wasalam labari. Kuma mun yi bayani akwai mutum guda hudu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mallaka musu duniya, biyu musulmai biyu kafirai. musulman akwai Sulaimanu ɗan Dawud yadda muka yi bayani Allah subhanahu wata'ala ya ba shi aljanu ya ba shi iska ya ba shi ruwa ya ba shi duwatsu ya ba shi ƙasa duk abin da yake so halitta a duniya ta ne masa da bishiya da tsoro da komai kai hatta dabbobi ullimna mantiqa kasfai, wa utina min kulli Ya ce tsuntsu wannan idan yayi magana annabi Sulaiman yana jin maganarsa saboda ai gashi nan an ba mu labari qalat namnatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahsimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun tururuwa a lokacin da ta ji annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yana tafi da ayarinsa sai ta matsa ce ya ku ƴaƴaye na kowa daga cikin ku ya koma ya shiga cikin gidansa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 فأتبع سببا نعم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا الله سبحانه وتعالى فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا الله سبحانه وتعالى فأتبع سببا ba mun ce Allah subhanahu ta'ala ya huwace masa komai ba to don haka sai ya riki dalili asbab yana daukan ma'anuna da dama a cikin larabci yana iya daukan dalili asbab yana iya daukan hiyal da barbaru asbab yana iya daukan ƙarfi asbab yana iya daukan ma'anan hanya don haka duk wanda ka fassara a ciki larabawa sun san da wannan magana fir'aunu yana cewa ya hamanu ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab as samawati fa attali'a ila ilahi Musa ya kai Hamanu wato ka hore mani ka huwace mani hanya hanyar sama zan bi zan leƙa sai na ga mahalicin annabi Musa don haka Zulqarnain alaihi salatu salam sai ya rike hanya ya shiga yana ta tafiya a cikin qira'at in ka koma akan karanta fa atba'a sababa akan karanta fa sababa waɗanda suke karantawa bi isbatil ham kamar yadda muke gani a nan fa akwai asim da Ibnu amir da kisa'i da hamza suna karantawa fa amma akwai wanda suke karantawa bi idgham shigarwa taba'a akwai Ibnu kathir da nafi' da abu am rahmatullahi alayhi to menene bambanci tsakanin fa da kuma fattaba a larabce ibn ambari rahmatullahi alaihi yace in kace fa atba'a bi ma'ana lahiqa sai ya riska amma in kace ba'a sai ya bibiya tunda dama ya fito ne shi a yana nema yanzu zai tunkari ainihin yamma kuma yanzu zai dawo ainihin gabas don haka ittaba'a ya bibiya amma asba'a ya riska amma duk gaba ɗayan ka koma suna komawa kusan abu ne guda ɗaya wato ya fita neman abin da Allah subhanahu wata'ala ya huwace masa ya fita nema a lokacin da ya bibiyi hanya ya hau doron titi yana tafiya hatta iza balagha maghrib sham har sai da ya kai inda rana take faɗi ranar na inda take faɗi zulqarnai alaihi sallatu salam sai da ya kai wurin ya ga inda take faɗi kuma ya ga a kan suwa take faɗi kuma ya ga wani irin mutane ne waɗanda suke rayuwa a wannan wurin a lokacin da ya kai wurin wajada hata gurubu fi ainin hami'a sai ya samu tana faɗi a cikin wani idan ruwa mai bakar ƙasa ido ne na ruwa ruwa ke fita a ciki amma kuma ƙasar bakar ƙasa in an ce ham'a bakar ƙasa wa wajada ha kauma sai ya samu a wurin wannan rana a inda take faɗi sai ya cimma wasu mutane an ce wasunsu musulmai ne an ce wasunsu kafirai amma babu wani nafsi da ya tabbatar da wannan magana abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya cimma wasu mutane a wannan wuri Kulna Allah subhanahu wata'ala ya ce sai muka ce da shi ya ne ya kai in ma an tu'azziba ko dai ka azabtar da mutanen nan ma'ana ka kakkashe su ko kuma ka yayyanka su ko kuma ka daddake su ko ka kama su a matsayin fursunonin yaƙi wa ma an tattakhidha fihim usna ko kuma ka riƙi kyakkyawan ɗabi'a da da'awa da haƙuri da jimiri da zama da kuma kiran zuwa ga addinin musulunci Allah ya baki zaɓi duk wanda ya yi Allah subhanahu ta'ala yake kana iya yi to wannan aya inda Allah yake ƙulna sai muka ce Abu Nasr al-Qushairi rahmatullahi alai ya ce wannan wurin da shi waɗanda suka ce ne annabi ne suka kafa hujja to amma kamar da muka sha bayani in an ce auha wahayi a larabci yana ɗaukan ma'anoni daban-daban yana ɗaukan ishara fa'auha ila eh, qaumihi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya musu ishara ai ba wahayi ba sannan wahayi yana ɗaukan ilhama wato Allah ya sanar da kai wani abu Allah subhanahu wata'ala na cewa fa'auha وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون هيك هذا وحي عند الله يما قدن زما با وحي بني إذن وند مع النبوة إلحاماني هكا كما إذن سأكي ما أيني ما يتي النبي موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أدو هكا wahayi a larabci yana ɗaukan ma'anoni daban-daban kasantuwan Allah subhanahu ta'ala yake ƙulla sai muka ce ba shi ke mai da zurkar ne annabi ba waɗanda kuma suka ce a'a ai ba annabi ba ne suka ce abin da ake nufi nan, Allah subhanahu ta'ala ya masa ilhama ma'ana ya ganar da shi ma'ana ya sanar da shi ga abin da ya kamata ya yi to idan ka koma cikin qira'at ana karantawa fi ainin hami'atin sannan kuma akan karantawa fi ainin hamiya in ka ce hami'a ala wazni fa'ila hamiya ala fa'ila menene bambancin tsakanin wannan riwaya da wancan riwaya malamai suka ce idan ka ce hami'a Ibn jarir ya rawaito rahmatullahi alaihi haddasa ni nafi' an abi nu'aym nafi' ya bani labari daga abu nu'aym qala ce sami'tu abdurrahman ibn al-a'raj naji abdurrahman an a'raj yaqulu yana cewa kana ibn abbas yaqulu abdullah dan abbas radiyallahu anhuma ya kasance yana cewa fi ainin hami'a a wannan wurin a cikin wani idan ruwa wato ainihin mai baƙar ƙasa sun mafassara ha sannan sai ya fassara sai ce an ce ainin hami'a ai za ta ham'a mai bakar kasa don kun san kasa nau'i nau'i ne akwai jar ƙasa, akwai baƙar ƙasa, sannan kuma akwai ga suna haffarar kasa ma akwai ana samu don haka ruwan a inda rana take sauka a idan wannan ruwa to ƙasar baƙa sai yake cewa قال نافع نافع ياتي رضي الله عنه وسئل عنها كعب an tambayi kaabul al-Ahbar ɗaya daga cikin sahabbai radiyallahu an ya kasance shi masani ne game da abin da ya shafi at-Taura da Injila aka ce wai me ake nufi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ainin hami'a idanun ruwa mai baƙar ƙasa faqala sai Ka'ab yace antum a'lamu minni bil Qur'an ko kun fi ni sanin alqur'ani saboda ku larabawa walakin ni ajidu hadal kitab sai dai ni abinda na samu fassarar wannan a cikin at-taura taghibu fi sinatin sauda wato tana fa'i a cikin bakar ƙasa don haka aka ce hami'a ƙasa ce baka irin wannan magana irin ta mujahid ya faɗa radiyallahu an in ka karanta hami'a kenan idan kuma aka ce hamiya alazini fa'ila ma'ana wato mai tsananin ƙuna, Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya wata wuta ce mai tsananin ƙuna. don haka an kace tagrubu fi ainin hamiya wato tana faɗi a cikin idan ruwa mai tsananin tafarfasa saboda ka san cewa misali idan rana ta yi rana to yakan kai ga in ka ajiye ruwa sai ka kama an tafasa shi amma binciken malamanmu na musulunci ya nuna cewa ajiye ruwa a cikin rana sannan a sha yana haifar da ciwon kuturta don wasu sukan yi haka sai a ajiye ruwa a ce to aikin da ba ba charcoal wanda za a dafa ko ba gas ko itace bari a sanya shi a cikin rana sai ko a shafi ko kuma a yi wanka to binciken malamai ya nuna cewa don mutumin da ya jimiri haka ya ɗauki lokaci yana irin wannan yana iya kamuwa da ciwon kuturta don haka in muna yi sai a kiyaye a don haka sai samu wannan rana tana faɗi a idanun ruwa mai tsananin tafarfasa in kace hamiya kenan imamu qatada ya ce wato ma'amar ya rawaito daga gare shi radiyallahu anhu qala yana cewa sami'tu al-hasan naji imam al-hasan yana cewa radiyallahu anhu fi ainin hamiya wato a cikin ido hamiya mai zafi qala yace harra mai tsananin tafarfas don haka riwayoyi ne guda biyu akan ce fi ainin hami'atin akan ce fi ainin hamiya waɗanda suke karantawa fi ainin hami'a akwai ibnu kasir akwai nafia akwai abu am sannan kuma akwai ainihin haf an asif riwayar da muke yi sannan waɗanda suke karantawa hamiya akwai am akwai ali ibn mas'ud zubair da muawiya radiyallahu anhum duk suna karantawa ainihin hamiya imamu zajjaj kamar yadda na faɗa jin kaɗan rahimahullah yace bambanci fi ainin hami'a ai zafi ham'a mai baƙar ƙasa amma hamiya ai harra mai tsananin zafi to su mutanen nan da aka samu a wurin wannan rana da take faɗi yaya launin su yake kuma su wane ne ibn sa'id radiyallahu an ce, daga cikinsu akwai muminai daga cikinsu akwai kafirai wato an samu wasu daga cikinsu muminai ne wasu kuma ainihin kafirai Ibrahimu As-Sarri yana cewa rahmatullahi alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi zaɓi. Dama kuma sunnar Allah subhanahu wa ta'ala wato sau da yawa idan zai ba da hukunci yakan ba da zaɓi. Kamar yadda ya taɓa baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna allaha yuhibbul muqsitin in sun zo in kana so kai musu hukunci in za ka yi hukuncin kai musu adalci saboda Allah subhanahu wata'ala yana son masu adalci don haka sai Allah ya bashi zaki to yanzu mutanen nan su suwa ne Abul Faraj Ibn al-Jawzi rahimahullah ya kawo a cikin tafsirinsa yana cewa libasuhum kayayyakin da suke sawa su waɗannan mutanen da aka same su a inda rana take fadi juludu siba wato sukan sanya fatun zako kai da fatan kura da fatan zaki abinda suke sawa kenan wa laysa lahum ta'am ba su da wani abinci irin wanda muke ci yanzu zaka je ka dafa shinkafa ko ka dafa alkama ko acca ko maiwa ko masara ka dafa su ba su da wannan illa ma harakati shamsu min ad-dawab sai dai abinda rana ta kona na dabbobi saboda zafin ranar da ke wurin dabba takan ƙone yadda ka san an gasa ta to wannan shine abincinsu yanzu misali ka san sanyi in yi sanyi a shekara biyu misali in za ku tuna ya faru a nan amurka wani irin sanyi da aka yi sai gwamnati ta dinga jan hankunan mutane cewa duk wanda zai fita ya fita da ainihin fita domin idan kai minti talatin ko arba'in a waje tana iya rasa rayuwarka sanyin da aka yi musu ɗin nan idan ka zo ka ajiye ruwa minti talatin zuwa arba'in sai koma ƙanƙara so su waɗannan mutane waɗanda aka same su a wurin inda rana take faɗi ba su da wani abin da za su dafa su ci ranar kawai zafinta ya ishe musu ainihin girki duk dabba da ta san kare ta mutu ta kyafe to abin da suke ci kenan idan na nahwaha in ranar ta faɗi sai su koma suna farautar dabbobi duk dabbobin da suka samu a gashe shikenan sai su ɗauka su ci ibnu kasir shi ma ya kawo a cikin tafsirinsa ya ce imamu qatada ya ce radiyallahu an zukira lana ya ce an ambato mana annahum su mutanen nan bi ardin suna wata ƙasa ne la tunbitu shay'a ba ta fitar da wani abu duk irin shukan da zaka shuka a wannan ƙasa baya tsoro saboda tsananin zafin rana rana na ƙona shi ƙurmus gaba ɗaya a yake cewa fahim idza sana'atu shams fi asqa idan rana ta fito sai su koma yadda ka san jaba ko ko turbu na shiga cikin rami ko ɓera, haka suke komawa yadda ka san ana shukan doya haka suke koma su shiga cikin ƙasa cikin ramuka saboda tsananin zafin rana idan suka shige cikin ƙasa ɗin nan hatta idan ta sham idan ranar ta kauta gushe ta faɗi to yanzu ƙara biyu ila tsarofihim wa ma'ashihim sai su fito yanzu su je su yi noma sannan su koma su je su nemi abinci da ranar ta sake fitowa sai su koma cikin ƙasa su shige su ɓoye su kwanta in ranar ta faɗi sannan su fito ainihin su tafi neman abinci ko kuma su tafi ainihin shuka a cikin gona kaga wannan rayuwa akwai hukuma a cikinta amma mu Allah subhanahu Ta'ala bai yi haka ba sai ya mana haske ya yi mana duhu kuma ya ce in ya so idan da ya so yana iya mai da mu bai ɗaya kullum dunum cikin duhu ba kuma wanda zai kawo mana hasken inda kuma ya so yana iya bar mu cikin hasken ba wanda ya kawo mana duhun da za mu zauna Allah yana cewa subhanahu ta'ala qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmatan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi afala tubsirun amma sai sirka mana yanzu muna cikin rana an tafi an yi kwadago an nema an kuma gaji an huta an jima kuma sai a koma a kwanta da rana ta fito kuma mu kuma sai mu je mu sake neman abin da za mu zo mu sa a cikin bakin salati kaga bambancin mu da mutanen nan su ranan tana fitowa kowa sai kuma ya shige cikin rami kamar kurgu ko kadangare sannan ranan tana faɗi sai kuma su koma su tafi nema kaga mu saɓanin mm. in ranan ta fito za mu tafi nema in ranar ta faɗi sai mu koma mu kwanta to su kuma ba haka suke ba ashe kenan kun ga Allah subhanahu Ta'ala ya so mu da rahama ibnu kasir har wa yau ya sake rawaitowa cikin tafsirinsa daga salma dan kahil rahmatullahi alaihi annahu qala ya laysa lahum atnan ba su da gidaje ai mu ka ganin cikin rahmar Allah subhanahu wata'ala da ka tashi yanzu gida ka nufa ko da ba naka ba ne mallakinka akwai da inda zaka je ka kwana ba a titi zaka kwana ba to su ba su da gida inda ma kawai suna kwanciya ne a sansani a farfajiya rana na fitowa sai a shige cikin rani rana na faɗi sai a je nema abinda suke kenan ba su da gidaje idan fara a fi sham fara a tsalai rana na fitowa a kansu take fitowa kai tsaye sai ya ci gaba da cewa fale a adihim uzunan mutum ɗaya yana da kunnuwa guda biyu amma ba irin kunnuwanka ba kunnuwan ya yaftari shu'ashdahuma yakan shimfiɗa ɗaya kamar bargo ya kwanta a kai sannan wa Yalbasa ukura sai ya yi mayafi da ɗaya <laughs> ana fahimta to yanzu misali Allah ya aiko mana ɗaya subhanahu ta'ala a cikin gari kana ga ina gari zai zaunu. wai in jawo suka ce kunne ya girma kaka kai ka ga mutum da kunnuwa kunnuwan kamar jikinsa ake ka ba lafiya to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta su da mutum ya ji bacci kawai sai ya shimfi da kunne ɗaya dayan kuma shikenan sai sai ya mayafi da shi wannan kuma ba abin mamaki ba ne. Hmm. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin adawa da samudawa. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد Allah yake irin su ba a taɓa halittowa ba a duniya wa samud alladhina jabu sakhra bil wad samudawa sukan fasa dutse ne suyi gidaje yanzu misali ka ka tafi Saudiya zaka je ka ga dutse an wawuke shi an yi hanya a ciki mota ke tafiya a ciki jirgi ke tafiya ai wannan kaga da na'ura aka yi to su a jiya a shekaran jiya ba su da na'ura da ƙarfin Allah da ya ba su ake fasa dutsen kuma a sarrafa shi da ake so yanzu nan misali mu ba muna yin da ƙasa muna yin yadda muka gana mana ƙasa ba to yadda Allah sota ai huwace mana ƙasa haka kuma aka huwace musu ainihin duwatsu yadda suka gada ma suke da dutse don haka wannan abu shine ya ruɗe adawa wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce ah ga mu da tsawo da jiki waye kai mu karfi mala in ka koma cikin littattafai irin mu yanzu halittun mu in zaka tsaya kusa da shi to ba za ka wuce idan sawu ba saboda tsananin jiki da ƙima. to amma dukkanin su gaba daya Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su don haka shi sake cewa fasara qauma fiha sara'a كأنهم أعجاز نخل خاوية ko أعجاز نخل منقعر a lokacin da aka halakar da su yake shiga mutu a زنجان yadda ka san zangar wa dabino ka san ko dabino ai ba ba hmm. haka Allah subhanahu ta'ala ya anshi rayuwarsa to su ma haka waɗannan mutane da ya je cin ma a wancan wuri bayan gari can ƙarshen duniya ga irin sifofinsu kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari don haka sai aka bashi zaɓi imma an tu'azziba wa imma an tastakhira fihim husna ko dai ka azabtar da su ko kuma ka riƙi kyakkyawan hali da ɗabi'a da kira a cikin su ka zauna kai haƙuri da su gashi nan قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ذو القرنين سيك عليه الصلاة والسلام أما من ظلم أما وندي ذالنش ذالنش أنا أظن ذلك نتي لشي كافر كي لشركة والكافرون هم الظالمون يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر don haka sai Zulkar Naini ya ce amma man bala amma wanda ya shirka cikin mutanen nan da na cimma yake yayi tauhidi yake ya bi Allah subhanahu wata'ala fa sawfa nu'adhibuhu da sannu za mu azabtar da shi thumma yuraddu ila rabbih sannan a mai da shi zuwa ga mahaliccinsa subhanahu wata'ala fa yu'adhibuhu ya sake masa wata azaba azabar wata azaba nukura mai girma ko kuma nukura mai raɗaɗi ko kuma nukura mummuna dukka ana fasarawa gaba ɗaya kenan da wannan muke iya fahimtar Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci duniya ne domin a kaɗaita shi amma kuma ba kowa yake nufi da wannan kaɗaicin ba sai wanda Allah yake so subhanahu wa ta'ala faman shara Allah sadrahu lil islam فهو على نور من ربه فمن يريد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام ba kowa Allah yake ɗaurawa akan wannan addini ba sai wanda Allah subhanahu wata'ala yake so kaga duniya kazantarta yakan ba wanda ya so yakan ba wanda bai ma so. misali yanzu waye ya fi kuɗi a duniya ba bilgar bane kilan ma amma dai duk jajayen gauta ne misali abin da nake son faɗa to kaga ai ya ba su duniya yana son bai so misali da wanda yake so da wanda bai so yana iya ba shi duniya amma addini ba wanda Allah subhanahu wata'ala yake so sai wanda yake so wato ba wanda yake ba sai wanda yake so hmm. don haka kai ko ba ka da lafiya ko ba ka da kwandala yadda ka tsinci kanka a cikin musulunci kullum ka ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah shi yasa subhanahu wata'ala ke cewa wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum bayyina basu rarraba ba sai da gaskiya dalili yazo masu suka san musulunci kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin mutane da al'umma ce guda daya suna kan kafirci Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni su yi bishara kuma su yi gargadi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha An umurce ni da in yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yanzu ka duba ka ga mu ne ake yaƙa ko dai kai tsaye ko kuma a kai kai kwanaki uku da suka wuce Rile Moore wani ɗan majalisa da Donald Trump ya jiɗinta masa binciken Christian genocide wato kisan ƙare dangi da ake ma Kiristoci ya gabatar da report a Congress. Ya zo Najeriya zuwan sa biyu, amma Benue ya tafi. IDP nan ya tafi a Benue. To, in bincike kake so na gaskiya yanzu mutumin da ya sauka a benuwa shi hanyar ya karar da shi ya ga wani abu ka tafi zamfara ina ga akwai text da malam sai ya tura mamma rashin lokaci ya sa ban gani ban tsaya na karanta da kyau ba amma wasu mutane ne daga zamfara suna neman addu'a wurin bayin Allah a nan nake baku labari na ji a BBC suna bayanin akwai 'yan gudun hijira mutum dubu ɗaya da ɗari uku a Niyami, Nijar, asalin inda suke zaune an kore su yanzu suna gindin a a gindin wata makabarta rayuwa babu daɗi sannan borno akwai 'yan gudun hijira shekarar su goma sha ɗaya a kamaru yanzu gwamna zulum ya fara ƙoƙari, an fara evacuation yanzu an fara dawo da mutum ɗari uku dukka waɗannan su menene labarin su don haka sai ya gabatar ya ce eh lallai lallai ga kuma shawarwari shawaran da zai bada na farko a duba wasu wato ainihin prominent figures daga cikin waɗanda suke kallon alƙibla suke wanke damtse duk wanda aka ake aka ɗanɗani yana da wani abu misali na wannan al'amari a sa mishi sanction ma'ana a sa mishi takunkumi a hana shi visa misali da ɗaiɗaikun mutane da ƙungiya musamman fulani ma me yasa Allah kuma a mai da ita ƙungiya ce ta ita adda ɗaiɗaikun mutane a hana suwa Amerika naman shanu da ake kaiwa shanu daga ina ake exporting din na arewa to shi ma a sa embargo Amerika ta daina siya sannan a hana wasu mutane visa zuwa Amerika sannan akwai yiwuwa a duba a ga ba su kaɗai ba ne dole kuma wai a yi haɗaka dole ne wannan ba ana ba mu option ba ne dole ne Najeriya ta yi haɗaka da Amerika da France da Hungary da kuma eh, UK duka gaba ɗaya su zo a yi haɗaka domin gwamnati ta gaza don yadda za a ga cewa an cimma tsaron wannan ƙasa daga cikin abin da yake proposing kenan sannan har wa yau daga cikin abin da yake dole kuma dole ne a sake duban abin da ya shafi blasphemy batanci ga annabi sallam wai duk mutumin da ya zaki annabi sallam Amurka ta shigo ta tsaya kar a kuskura a ce an ɗauki mataki a kansa kuma maganar duk wani shari'a a tingine shi a dakata ai wato malam Allah ya sauke. Ai ni ban ma sha zan iya magana ba saboda da nake karatu wannan al'amari. dan sai na kowa ban gani ina gani biyu yaushe lalacewar mu ta kai haka yaushe akwai wasu maganganu Allah da zan yi su akwai abin da nake jira tukuna insha Allah yaushe lalacewar mu ta kai haka yadda fa American nan take mana fa yanzu kaman kai ne da matarka fa da matarka wacce aka tara mutane aka ce ta haramta ga kowa sai ga kai doka da oda yanzu a hannunka yake wai sai wani ya ce maka wai ga yadda za a yi shi ne fa amerika take mana fahimta to malamai suna kokari saboda ni am part of it na san na san irin yadda ake yi amma ba lalle bane in faɗa kuma da yawan ku ba lalle bane ku sani amma duk yadda baka tunani malamai suna yi amma ba mamaki wasu suna da nasu nasu tunanin ba eh wannan do dama dole a samu amma lokacin da ba a haɗa ƙarfi ba da malamai da sarakunan gargajiya matuƙar ba a haɗa ƙarfi da ƙarfe ba to yaƙi yana dabda ya ci saboda da yawa daga cikin sarakunan gargajiya abin da ya sami ya dane su rawanin su rawanin su ya dane su sun da an maka da baibayi ba za ka iya fita ba yanzu kaga kamar ni misali kujerar nan Allah ne daura ni I'm not answerable to any stupid ana fahimta yanzu for instance in ka ce na sauka misali a to abin da ke kan ne ka kwata sai in je kofar gida na an buɗe halkan ci gaba da karantarwa me zai faru mai wahala har daga an gama an gama don ka ce wai sauka na sauka don so what you achieve nothing ba abin da kai achieving saboda inda karatu ne zaka yi attractive ka shirya kwakwalwa to shine kai ka yi defeated amma don na sauka kujerar limanci ah, to dama a cikin allo aka ce dole sai na zama liman ana fahimta kuma sai in je kofar gida na sai in buɗe limancin kuma in ci gaba tun da karatun na nan amma kaga illar rawani a ce an ɗaura ka ba ka da sa wasu malam saboda in za ka yi tafiya sai na yin permission ni ko ba na neman permission ɗin kowa hudu ba ina tabbatar muku wani zubin daga gida zuwa nan nake tunanin me zan ce nakan hau mimbari ma ban san maudu'in da zan faɗa ba kan kawai tsayawa yake yi me zan ce to bana bana i need more to to abin ga wani concern ka ce mu yi kaza kaza kaza kai ko za ka yi tafiya sai ka nemi foundation an ce kaza to wannan mutumin shi kake tunanin zai iya fita ya ce an yi kaza yanzu gwamna ce gwamna ce a america sai a sake trump jiya mm. ta ce take a sakin ta ce mazambaci mayaudari mahaɗinci mm. kuma yana kawo rabuwan kai tsakanin 'yan ƙasa mm. waye ya taɓa challenging tinubu <laughs> amma ba a kisan ne ba a wahalan ne kowa ya ja bakin shi ya shuru mutane suna mutuwa cikin yunwa ana wahala kuma amma in ka kalli wani wani shi in har ka ba shi laifi kaɗan ne ba. kun san dalili kayan nan yana sakin su mahaukata ina suke ina kuɗaɗen me ake da su ka je kai gogulin eh, abin na AG office ka gani kowane gwamna me ake bashi monthly on monthly basis me me yake samu ka je kai gwamnati to sai wani mutum ya ce maka wai shi zai determine wai me za ka yi to ya kamata tunanin mai canza shi mutumin da yake so ce maka ga yadda za ka yi ka rantse da Allah kaka yi ka fara ka ce kira sallah wallahi ba zai iya ba ya kira sallah sai ginin nan ya rikito saboda zai fidda kanshi ma a cikin musulunci bai sani ba saboda kalmomin ba haka zai faɗe su ba kar ka yi magana tsayuwan sallah ba kar ka ce zaka tambaye shi menene wannan akabbara harama mai hukuncin ta shin da ce ko mustahabi kar ka yi wannan ba ba kai nan ba a'a kiran sallan da ya tashi ya ga a gidansu ana yi zo ya kira bai zai iya ba a fatiha ai in ka ji tausayin shi ka ci gyaran shi so talatin Aka ai saboda alhamdu din alhamdu akwai da ake fada. Yana iya ɗaukan cewa yana ɗaukan wargazawa to sai zai ce muku alhamdu. Ya ke ko ya wargaza wai kuma ana karatun sallah. To kuma wai wannan shi ne zai ce maka wai ga yadda zaka yi kai da ka karanto abin daga bakin masu shi ba. Kuma suka baka kwali suka ce ka sani ka iya ka je ka yi ka sani. to kai gaban wa kai karatu za ka yi challenge wani muna fahimta to akwai maganganu insha Allah amma akwai abubuwan da nake jira tukuna sai sun tabbata sai in buɗe bakaken sai in karanta insha Allah kai kuma ka ɗauka dan na ganka kai maka san na ganka amma kullum abin da nake gaya maka faɗa abin da na faɗa dan ni ma ina recording gashi na kar ka je kai twisting magana kai fabricating ka sai ai ah, abin da na faɗa am equal to the task zan yi da abin da na faɗa amma ka kai abin da na faɗa kar ka je ka murgina ka ce a ah, an yi kaza an kawo kaza dan so da yawa an yaka baya sai a ɗauki wani rahoto a ji a ce a ah, to an ban ma sani ba ni ne hudu ba kuma yaushe aka yi wannan sai kuma kaga an kama tsuru wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan a'a abin da na faɗan ka faɗe shi ba na tsoro ba na shayi kuma ba wani mashuluki da ya isa ya mana vitaminin abin da zan yi babu shi insha Allah babu shi karatu kuma an ka gaba mu faɗe shi ba bai zo kanka ba amma in ya zo kanka yadda ka san kashi haka za mu dinga saran ka ba wani ɗaga ƙafa mu koma kan karatu ma da ina muke tun mako wa amma man zalama wa amma man amana to ai ka karanta wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'an husna وسنقول له من أمرنا يسرا ذو القرنين عليه الصلاة والسلام يتقبل التيوى وأما من آمن أما وندي إيمان وعمل صالحا يا أيكة أيك كاواوا فله جزاء الحسنى yana da sakamako kyakkyawa wasa na ƙulu da sannu za mu ce masa min amrina daga al'amarinmu yusra sauƙi ya tabbata gare ka da wannan aya malamai suke cewa duk wanda ya bi umarnin Allah subhanahu ta'ala yakan samu sauƙi a cikin rayuwarsa wa man ya ja Allahu min amrihi yusra sannan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra ونيسرك لليسرى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري فان مع العسر ان مع العسر دم متوم ديري الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كان هو يكي مسا كومي يكن سامو سوتي ده القران واما من امن دو دي ايماني وعمل صالحا هي اكتا كياوا وايوكا فله جزاء الحسنى ينا ده ساكمكو كياوا الحسنى ana fassara ta da aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada wa sanaqulu lahu min amrina yusra sannan kuma sannan zamu ce da shi wato sauki cikin al'amarin idan ka koma cikin qira'at ana karantawa falahu jaza'ul usna da damma da kuma idafa wanda ke karanta wannan akwai ibnu kasir da nafi da abu am da kuma ibnu amir da kuma wata riwaya daga abubakar an hafs rahmatullahi alai. falahu jaza'ul husna jaza'u sai kasance murtala ne mu'akkar huwa mudaf al husna zai kasance mudaf ilai min babi idafati shai ila nafsi ko ila jinsi wato an jingina abu zuwa ga ainihin kansa saboda ainihin eh, husna ɗin shine jaza al jaza'u din shine husna kamar yadda Allah yake subhanahu wa ta'ala wala darul akhirati khair al'akhira ita ce addar addaru ita ce al'akhira zalika dinul qayyima dinul qayyima addinu shine alƙayyim, alqayyim shine addin min babu idafati shay ila nafsi an jingina abu zuwa ga kanshi to amma riwayatun nas kamar da muke gani anan wato malamai sun tafi da matafiya da dama na farko imamu zajjaj rahimahullah ya ce mansubun ne alal hal takadirinsa wa husna majziyan biha jaza'an don haka takadirin maganar wa amma man amana wa amila salihan Walahul lahul husna jaza'an ai majziyan biha za a sakan ya mata da ita imamul farra'u ya ce a'a ne kuma abin da nake gani wato mansubun ne ala tafsir wato mansubun ne ala tamyiz ma'anan magana kenan wa amma man amana wa amila salihan falahu al-husna jaza'an in kace falahu al-husna yana da kyakkyawan sakamako menene ba mu san shi ba sai aka ce aini jaza'an sakamako da haka mansubu ne ala tafsir ko kuma ala tamyiz akwai fuska ta gaba ala riwayatir raf in aka karanta da rufa a basrawa suna cewa wato ana iya irabinsa a matsayin badal domin kullum ma saha an yi oraba badalan saha an yi oraba asfa bayan duk abinda ake iya irabin shi badal ana iya irabin shi asfu bayan sai a wasu wurare guda biyu don haka suka ce in ka ce falahu jaza'ul husna al husna anan badal ne min al jaza su kuma kufawa suka ce a'a wannan marfu'un ne ala tarjama bi ma'ana asfu bayan kama yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa yusqa min ma'in sadiq za a shayar da shi min ma daga wani ruwa wani irin ruwa ne sai ce sadiq don haka shine marfu'un ko majrurun ala at-tarjama ma'anan tarjama ma'ana asfu bayan an yi bayanin waɗannan abubuwa waɗanda ba a gane su ba to za mu dasa aya na insha Allah malam ya mana ishara cewa lokaci yayi idan Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa gobe za mu tashi a wata kissa ta gaba har yanzu zai ci gaba da tafiya zai je ya samu wasu mutane su kuma za su kawo mashi korafe korafe wani irin korafi ne za su kawo masa shine insha Allah za mu ji gobe idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mana rai malam bismillah na'am wani bawan Allah ya kawo kofi guda biyu na fassarar riyadus salihin to Allah ya saka masa da alkhairi na'am ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam basira da hazaƙa malam wai nawa ne takamaimin eh, eh, rako'in salatu tarawih wasu na yin sha uku har da wuturi, wasu na yin sha ɗaya har da wuturi. to takamaiman rakawo'in guda goma sha ɗaya ne ya kamata takwas sai kuma shafa'i da wuturi wato guda uku kamar da hadisin Aisha ya zo da shi radiyallahu anha shine abinda hadisi ya nuna na'am sai tambayarsa na biyu ya ce malam sallar fitar rana daban yake da sallar walha idan daban ne yaya ake yin sa sallar fitar rana sallah ce da ake yi idan kamar da yazo cikin hadisin Anas radiyallahu an cewa duk mutumin da ya zauna a masallaci bayan asuba har rana ta fito yana karatun Qur'ani ko yana azkar to idan yayi nafila wannan zaman yana daidai da umura a cike a cike ko ko hajji cikakka cikakka to wannan sallah ita ce ake cewa salatu shuruq sallan fitowar rana ita kuma ta sha bamban da sallar walaha amma ita raka'a biyu ake yi amma walaha raka raka'a biyu yawancinta kuma raka'a takwas ita kuma ana yin ta ne ita walaha tun daga fitowar rana daga kaman kauran binan kaurin goron mashi misali kamar daga minti goma bayan fitowar rana har zuwa kafin azahar da minti goma ko minti sha biyar nan ne ake dakatawa karanci a yi raka'a biyu yawancin ta kuma a yi raka'a takwas annabi ya ce ta salatul awwabin ne wato ita ce sallan masu tuba sallallahu alaihi wasallam tana da muhimmanci kwarai kuma raka'an ta guda biyu ya fi duniya da abin da ke cikinsa. sa haka duk wanda Allah ya bashi iko sai lazimce ta na'am Na'am, ɗayan tambayan su malam ya amsa dama yana tambayan shi wannan umaran da aikin hajjin da mutum zai samu so ɗaya ne koko duran da mutum ya yi. Duran da kai kaman kai hajji ne kaman kai umara. Duran da ka zauna har rana ta fito kai na fila, kana karatun Qur'ani ko kana azka to kullum ɗin nan kaman kai hajji ne ko kaman kai umara. To amma kaga aiki ne kaman da sauki amma sai wanda Allah ya huwace ma. Mm. <laughs> To muna fata Allah ka huwace ma. Na'am. na ƙa'idoji kamar na ne a abin da aka ce zauna yana karatun ƙulani ko yana azuka hmm. amma an ka zauna kana hira ko ka yi dan wancan ko kai gulma wannan ai ka ka bar <laughs> eh ya ba haka ake ba ai kamar itikafi ne hmm. don mutumin da ya shiga itikafi kuma ka zo kana kasuwanci a gane kafta eh, itikafi abin da ake so yawan sallah yawan azuka yawan karatun ƙulani amma ka shigo itikafi kai can kararan kararan kai nan bararan bararan ya ji haka baka shigo ba na waya waya hmm. eh to ai ya kamata a kiyaye waya in ba ya zama dole ba misali za ka ji gida mai ake ciki ko ko kana son a kawo maka wani abu ko wani abu dai makamacin haka ai bai dace ka shigo kuma ka zo ka zo itikafi kuma ka zo kana ta chatting ba akwai wani free course ina gada ban san ko suna yi yanzu ko sun daina an daina ko yawa sai sai kaman sha zuwa sama har wai sai ka matashi wai wai har cajin ba su dake tafiya kaman biyu ko uku wai har ya dinga tunkawa ya bada labari ce ai wai sai da ya waya hako sunan yana zuwi saboda waya to malam da qur'ani ka karanta da ka ba kuma kar ka manta wannan radiation da kake gani yana affecting kunne ai fuska tana fitar da wani abin nan waya na fitar da wani iska to wannan iska tana taba kunne bincike ya nuna tana haifar da kansa dan haka ba burgewa bane ka ce ka daura waya wai kana ta waya har kusan awa biyu baka taimaki kanka ba don haka sai mu kiyaye mu kula wannan wata ne na alfarma kuma yanzu an shiga abin da hausa ke cewa ya da kanin wani gudun ya da kanin wani yanzu kaga yau azumi nawa ba takwas ba to ana tafiya ne ana withdrawing ana tafiya ne ana withdrawing ana tafiya har dai za a koma sai sanin mutanen Allah su za su saura to kai kai fatan ka zama daga ciki kar a ta tafiya ana withdrawing kamar ka janye tunda na yi tambaya a farkon azumi ya nace ba wani masallaci ne bai cika ba ko har yanzu cika ake kan kwalta to wai da ina muke kenan kun ga muna ciwa-ciwa tunda ai da muna sallan yadda yake din ya kamata masallatai ya kasance kamar juma'a hmm. to me yasa sai da azumi an tambayi malam abakar gobe Allah ya ji kansa da gafara aka ce ga yadda wasu mutane suke fa in azumi ya zo ma sha Allah kuma in abun ya abun nan sai sa wai to waɗannan munafikai ne kar ka zama daga cikin su na gaskiya ne eh kan gararun shedanu an daure eh to amma kuma alaman ansuwan aikin ɗan adam ya miƙe tsutsar akan abin da yake a kansa in ya zama da an samu tasgaro to aikin bai ansu ba Allah muke roƙo ya mana tsari abin da muka karanta muka yi daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da shi wanda ba shi ya sha ƙarfin su Allah ka ba su abin biya waɗanda ba su da lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka kare mu sharrin gobara ka kare mu sharrin ambaliya ka ba mu damuna mai albarka waɗanda suke tsare a ko'ina ne cikin musulmai Allah ka kwace su ɗalibai da suke karatu a ko'ina cikin duniya Allah ka bude kwakwalansu malaman da suke karantar da su kuma Allah ka ba su haƙurin karantar da su 'yan kasuwa da suke kasuwanci Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su ma'aikatan ofisoshi Allah ka taimaka masu masu neman aiki cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da aikin da zai zame masa alkhairi duniya da lahira manema aure Allah ka haɗa kowa da sa'anka mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda kuma ba su da auren Allah ka ba su waɗanda suke da auren Allah ka taya su kulawa da mata ƴaƴaye da muke haihuwa Allah ka ba mu masu albarka Allah ka ba mu yara masu tausayi waɗanda za su tausaya mana yan ƙarfin ya ƙare Waɗanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi kaura fantararru cikin ƴaƴayen musulmai maza da mata Allah ka shirya mana su waɗanda aka jaraba da lalacewar yara Allah ka shirye su Allah ka dawo da su kan sirati waɗanda suke kariya da garkuwa da mutane Allah cikin ilimin ka in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su idan ba masu shiriwa ne, Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa dakarun ƙasan nan da suke fagen fama suke aiki don Allah don tuyoshin ƙasa Allah ka taimake su waɗanda kuma ake haɗa bakuna da su wurin cutan 'yan ƙasa in masu ciriwa ne Allah ka shirya mana su in ba masu ciriwa ba ne Allah kar ka mai da su cikin iyalansu Allah ka mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta fi shugabanni da Allah ka ɗaura a kanmu Allah ka jefa imani da tausayi da san talaka da san ƙasa a zuciyarsu waɗanda kuma suka fanɗare suka lalace cikin ilimin ka Allah in masu ciriwa ne Allah ka shirya mana su idan ba za su yi ba Allah ka sauya mana su waɗanda suke kan daidai Allah ka taimake su akan daidai ka taimake su akan bin daidai da faɗin daidai da kuma gamawa daidai Allah ka haɗa su da mashawarta na gari abin da ke ba mu tsoro Allah ka yi mana maganin sa abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana duk abin ya dame mu Allah ka yaye mana shi wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalin wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da zai yi yunkurin ta da fitina Allah ka sa ta cinye ta Allah ka sa ta daina sanadin sa don mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka karkare rayuwarsa wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalin sa don mutumin da yake yunkurin ganin bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da kai